Tun a watan Maris na bara ne gwamnatin Najeriya ta hannun ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasar, ta dakatar da jiragen ƙetare sauka da tashi a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano biyo bayan ɓarkewar cutar corona. da yake wannan mataki ya shafi sauran tashoshin jiragen sama na kasar amma bayan daidaituwar al'amura gwamnati ta sake buɗe filayen jiragen sama na Legas da Abuja yayin da na Kano ke ci gaba da zama a rufe. Maimakon idan za su wuce su kira Kano ta gaya musu ta nema musu sarari sai su zagaya su bi ta Ilori sai su kira Lagos. Lagos ko nisar da take rufawa bai kai kashi ashirin da biyar ba na sararin samaniyar Najeriya. kano ko ita ce take rufe gaba ɗaya sararin samaniyar najeriya kusan kashi 95 menene yasa ake kaucewa kano jirage nawa ke sauka sararin saman lagos ne yafi na sararin saman kano jirage nawa ke zirga-zirga a sararin samaniyar lagos kan ta sauka jirage nawa ke sauka a kano fasinja na nan kago na akwai kago yana zuwa lagos na dan takaita maka ne nake cewa a sati guda ana samun jirgi eh, wajen kusan jirage ashirin ka tafka kira wanda yake a lagos yau ya gaya maka kago nawa yake sauka a kowane rana a lagos menene dalili fun mu iya aiki aka yi ko kwastam da suke lagos daban suke da kwastam da suke a kano ko ko filin jirgi na'urar da yake a a lagos babu shine a kano alhaji Muhammadu Sanusu, wakili kenan shugaban kungiyar kamfanonin da ke auna kayayyakin da ake safarar su ta jiragen sama ta najeriya reshen tashar jiragen sama na malam aminu kano Ba ga haka su ma kamfanonin da ke aikace-aikacen fitan kayayyaki a tashar jiragen saman ta Aminu Kano na kokawa Alhaji Abdulrashid Nasidi shine shugaban kungiyar su. Kowa ma ya ku, daga mu yan kiliyarin har yan daku na iyafot har da yan takzi kowa yana cikin musibu kuma kamar yadda muke faɗa ne Najeriya da ɗaya ce gwamnati ɗaya ce to amma mu mu san da karan arewa mai muka yi ba duk sanda aka zo da wani tsari mu ne kuma baya to an buɗe wasu iyafar guda biyu a Abuja da Lagos wanda ni a waje na a hob na ciniki ma inda shi za a bi na kasa na mutane kano ita ce mai muhimmanci saboda 19th state gaba ki na arewa da wasu ma din da kudu da wannan suka dogara da ita suke tafiya Sai dai Alhaji Muhammadu Sanusi wakili na cikin waɗanda ke danganta wannan matsala da halin ko in kula da shugabannin arewa a matakai daban-daban ke nunawa ga tashar jiragen saman ta Kano. Lokaci ya yi da za mu kalubalanci ta gwamnatin kanta. Mutum nawa wakilci nawa aka yi daga nan zuwa Kano ko kuma daga Kano zuwa wajen minista mu tambaye shi me ke faruwa ranka ya dade da Kano airport. Ko ko mutum nawa suka tafi gaban shugaban kasa suka yi kuka akan Malam Aminu Kano. Mutum nawa suka yunkuro daga nan wanda za su je samu hadisi duka su roƙa ko kuma su karewa ma yi manajin na dan Kano ne. Masu kula da lamura da na ganin samar da yanayin gudanar da da hada yadda ya kamata a tashar jiragen saman ta Aminu Kano ka iya taimakawa wajen karfafa tattalin arzikin lardin Arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.